yanzu da muke magana rana asabar ce wadda ta daidai da ɗaya ga watan da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1431 daidai da sha biyar ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasan na sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba bayan da malam ya ainihin wato lissafo mana yadda nau'i na ainihin wato ta'awili ko kuma masu yin ta'awili suka karkasu kashi uku ya kawo kuma bayanai dangane da maksudin da ya sa yake wannan tambihi a nan shine na ya nuna irin bata wanda ainihin wato aƙidar waɗannan mutane wato jahamiya da mu'attila da mu'awwila da makamantan suke ciki waɗanda suke gabatar da hankali akan ainihin nassi to sai ce wa nahnu nadhkuru min alfazi salafi bi a'yaniha mu za mu ambaci lafuzan malaman farko keke da keke kamar yadda suka faɗe su man naqala mazhabahum بحسب ما يتحمله ما يحتمله هذا الموضوع وما يعلم أنه مذهبهم ya ce wato za mu ambaci malaman ai eh, wato maganganun da malaman ainihin farko suka yi da lafuzan da suka yi amfani da su sannan muna ambatan waɗanda suka ɗauko waɗannan fatoyi na malaman farko ɗin da gwargwadon yadda wannan wuri zai iya ainihin ɗauka kuma za mu faɗi abubuwan da aka sani ne na daga cikin mazhabin nasu rawa abubakar al haƙi fil asma'i wasu fati isnadin sahihin al-imam al ya ruwaito a cikin littafin shi mai suna al-asma' wa sifat da isnadi sahihi an auzai daga auza'i qala al-imam ya ce. kunna wattabi'una mutawafiruna mun kasance mu tabi'u tabi'ina a lokacin nan ainihin wato tabi'ai suna nan cincirin da wato tabi'ai suna nan da yawa na muna cewa inna Allah ta'ala zikruhu fawqa arshi Allah wanda ambaton shi ya ɗaukaka yana birbishan al'arshin shi ko yana saman al'arshin shi wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi sannan kuma mun yi imani da dukkan maganganun da suka zo wanda sunna ta zo da su game da ainihin siffofin Allah maɗaukakin sarki mala yace faqad hakal al-auza'i وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام داري إمام أهل الحجاز yace haƙiƙa al-Imam auzai wanda ɗaya ne daga cikin ainihin limamai guda hudu a zamanin ainihin tabi'ut tabi'ina waɗanda su waɗannan limamai guda hudu da shi Auza'i yake ɗaya daga cikin su ne Malik shine imamu Ahlul Hijaz maliku shine shugaban ainihin wato mutanen hijaz in aka ce hijaz makka da madina da ta'if a wannan lokaci kamar ka ce saudiya a yanzu wal auza'i da kuma shi al imamul auzai din imamu ahli sham shine limamin ainihin malaman sham gaba daya wallais da kuma al-imamu lais ibn sa'adin imamu ahli misr shine limamin mutanen misr والثوري da al'imamu Sauri wanda shi kuma imamu أهل iraq shine ainihin wato limami ko shugaban mutanen iraq haka shuhratal qawli fi zamani tabi'ina bil imani bi anna allah fawqa al ya ba da labarin cewa magana ta shahara a zamanin ainihin wato tabi'ai dangane da an yi imani da cewa allah yana saman al'arshi wa bi sifatihi sam'iyya kuma an yi imani da dukkan siffofin allah maɗaukakin sarki waɗanda ake jin su nassi ya zo da su ko kuma siffofin Allah waɗanda ba ainihin wato khabariya ba wato ba siffofin da ke cewa Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah yana da ido da makamantansu ba Warawa Abubakar بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزائي